ai shi daurawa ya yi aikinsa Allah ya saka masa da alheri amma wata jaganiya ma ta zo wai tana ce tana gaya wa shehin malami magana wai daurawa da iyalansa za su bata musu gwamnati to kaga kenan tana da daurin gindi bari in gaya maka idan ba a garin ko omo uban shiririta shi ya fi kowa shiririta a garin nan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 domin kaga kamata ya duk wani ɗan kwankwasiya a ce daga yau ya yi resigning ko kuma ya yi abin da bature yake cewa stay aside dalili yauwa ai yanzu a ce fi lahi a kano fa muke da shehu man tijjani na yan mota muna da shehu usman zangon bare bare muna da sidi muhammad ni dinnan da kake gani dan bakin kasuwa ne jikan malam dan ma'inna ne ni kuma jikan malam baba uba a ce wata haka kawai karabutu ta zo ta yi abin da bai kamata ba amma wai saboda tana da uwa a gindin murhu a nemiya aka haiwa a ragaya a neme ta a rasa to ina gaya mata duk abin da za ta yi a Kano mun yi barau kwallon shege shi tsirara ma ike yawo duk iskancin da za ta yi ba za ta yi yawo tsirara ba dan jarida abin da nake so in gaya maka shi ma gwamnan ai an ce kakanninsa suna da jibi da malamai to muna jira mu gani mu ba za mu bar wannan abin ba in dai kuma so suke su legalizing su mai da Kano ka san wani gari Catalonia ba ka gani tana a'a ka san ka dau mataki an an kasar Spain ne committee uh, bincike kasar Spain ne da Los Angeles sai a zo a dinga yawo kowa ya abin da iga dama amma ina tabbatar maka da cewa duk wani masani ya tabbatar malamai waliye bayan Allah ko masifa ce ta zo Kano to karshen ta ya zo domin akwai manya-manyan bayan Allah muna da wanda yau in suka ɗaga hannu suka ce Allah ya saukar da ruwa Allah zai saukar da shi ɗan jarida ka san kwa Kano ka san mecece Kano duk abin da za a yi a wani garin je a yi amma ba a kai wallahi ina gaya maka duk abin da za a taɓa janibin Allah da ma'aiki wallahi tallahi ko wannan gwamnatin za ta dinga ɗaukan mu tana sa ma aljanna ba za mu ga wannan aiki to wai baka ganin cewa ita wannan gwamnatin ita ta kirkiru ko hukumar da za ta dinga gudanar da kokarin tabbatar da cewa an yi daidai a jihar Kano ai shi daurawa yayi aikin sa Allah ya saka masa da alheri amma wata jagaliya ma ta zo wai tana ce tana gaya wa shehin malami magana wai daurawa da iyalansa za su bata musu gwamnati to kaga kenan tana da daurin gindi bari in gaya maka idan ba a garin ko omo uban shiririta shi yafi kowa shiririta a garin nan to ina tabbatar maka da cewa ba zai wa a ce wani dan jagaliya wai gwamna ya yi kwana ɗari wai har ta je wai tana ba shi award alhaji ba fa fim din gidan jenali suke cewa ko gidan ba gwamnati fa ake to baka gani ita ma yar jihar Kano ce dakata ai duk mutumin da yake ai a addini ma an yadda a ma'aiki in zai fito ice idan ya yadda idan ma yarsa ta yi ba daidai ba ai mata hukunci idan to ina kuma ga 'ya'yan karabuci to wallahi tallahi ina tabbatar maka duk wannan abin da muke inna rabbaka labil mursad kai baka da labarin ne malamin da aka bashi guluhi ai a cikinsa akwai wanda suke kirarin malamai ka san bal abu dan ba'ura ya je zai bakar addu'a ga annabi Musa to yanzu ya kamata su ma in ba gululi suka karba suka boye ba mutane munafukai ne su ka ganin cewa ita ma da tayya gashi an fito da ita an fito da ita an mata hukunci a'a ai ya akai ta fita ba ba rami me ka rami saboda haka mu ba gidadawa ne ba da ana zargin cewa wasu ne suka biyo bayan fage suke nema su bata aiki a to saboda haka su muke so a tabbatar mana su waye wa'annan mutanen wallahi mun dau addinin mu da a fiye da wata harkar siyasa da mahimmanci da komai yanzu mu zo muna ƙarya ana yi ai yanzu ma muka fara ganin yunwa da tashin hankali muddin za mu dinka tsokano Allah ba wani ma'asumi a cikin mu ba wanda baya laifi in kun ce wai yan gwamna ta yi rawa yan gwamna kullun yi take wannan kwa ta zama kadangaren bakin tulu kullun fa take yi fa shi fa Allah da kake gani mu ba ma'asumai bane muna yin laifi muna da daidai din mu amma fito na fito kai da Allah wallahi ba za ka yi kyakkyawan ƙarshe ba saboda haka ina tabbatar maka da cewa wallahi duk wani abu da gwamnatin nan za ta yi a banza ana dima wa ba za ku yi musu addu'a na fatan shi magana magana addu'a mu ga an fito a nuna mana ya aka aka haiwa a ragaya mu fa ba mu da inda ya fi Kano ni dan bakin kasuwa ne ka dakata ka dakata saboda haka wannan abin kai ni fa zan baka tarihin Kano domin nonon dama na sha saboda haka ba wani mahaluki da ya isa izo ice zai mana wawan zama a garin nan mu kyale shi ba kana kafin ka ni fa Mustapha Fernandes National Politics fa nake ba na shiga irin wannan kwama talar su sun sani kuma du kai wato ina tabbatar maka dai abin ma da takaici kafin ka ga abin da zai hana ni bacci wallahi na ɗauka abin kaman wasan kwaikwayo ne ashe reality ne gaskiya ne sai da na ga abin ya tabbata ma sannan na na kai ɗan jarida ba shi kawai haka